والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثل الآخرية صفة الحكام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبإتجاد الزوجة حكم الرجاء مبعدا والمال فيه أمرا wato iddan mata alhukumu jara bai tidadin zauja hukunci ya gudana a andalus da ainihin idda na mace idda na mace muba'adar abin sasantawa idda abin sasantawa ne an gani kamar ya idda abin sasantawa shine ita mace irin wannan mutuwa wanda mijinta ya mutu a garin musulmi mijinta ya je garin musulmi in ma kasuwanci ko wani abu sai aka neme shi aka rasa an ce irin wannan wa man bi arzil musulmi na yuqadu fa arba'un min as-sinin al-amad wa man yuqadu bi arzil musulmi duk wanda aka rasa shi a garin musulmai wa harbin mina sinin adadi wato adadi a eh, tsawon lokaci shi ne shekara hudu inda an rasa mutum a garin musulmi ba wai ta hanyar yaki ba wa bi tidadin zaujatul hukumu jara an hukumu jara hukunci ya gudana an bini bi tidadin zauja da yin idda na mace a irin wannan hali za ka yi idda mu ba adan abin sasantawa imana abin sasantawa ta bangaren ta ɓangaren ainihin aurenta za ta yi idda wata hudu da kwana goma ta ɓangaren dukiyarsa za ta yi ta'amiri imana ba za ta yi idda ba sai an tabbatar da cewa ya kai lokacin da zai mutu ina fatan gane wannan shi ne ma'ana za ta yi idda mu ba adam an gane wannan ku alhukumu jara wa bi idda da zaje hukumu jara mu ba adam wato idda na mace hukunci ya gudana na idda na mace abin sasantawa abin sasantawa shi ne za ta yi idda wata hudu da kwana goma ta bangaren aurenta bangaren aure tun da an neme shi an rasa an ɗauka ya mutu sai ta yi wata hudu da kwana goma normal amma dukiyan shi babu tabbas a wajen dukiya ba a tabbatar ya mutu ba a wajen dukiya za a dakatar da dukiyan ba za a ce ka yi idda a wata hudu da kwana goma ka gaji dukiyarsa ba ba za a gaji dukiyarsa ba sai ya kai shekarun da ana ganin ya kai a ce ya mutu sai ya kai shekarun da ake ganin ya kamata a ce ya mutu kamar shekaru nawa ake ganin ya kamata a ce ya mutu da eh, eh, kulle ummatin hasad wa hasadu ummati ma bayna 60 ila 70 duk al'umma ta suna da lokacin da ake girbe su kamar yadda ake girbe abin noma amfanin gona to girbewan al'umma ta tsakanin 60 zuwa 70 mafi yawan mutane a cikin wannan zamani suna mutuwa tsakanin 60 zuwa 70 da saboda haka ta bangaren dukiyarsa, lokacin da ya yi tafiya shekarar 60 to sai a ce sauranci shekara goma ta kira ta yi wannan ma da sauki in ta wuri saurayi ta ɗan shekara 25 an gani in ɗan shekara 25 ne to ta ɓangaren aurenta za ta yi inda wata hudu da kwana goma sai ta yi aure an ƙaddara ya mutu ta wannan ɓangaren ta ɓangaren dukiyansa sai ta jira yadda ake ganin irin shi ya kamata a ce ya mutu in yana shekara 25 sai ƙara shekara 45 ila ita ma da gashi, shi ita ma mutu daga baya kafin a raba gada kafin kafin ya kai shekarar da za a ce ya mutu ila ita ma ta mutu ina ba matan gani to ga shi wannan shine a wa bi tidadi zawjatul hukum jara a mubahadan wal malu fihi umbira shi dukiya za a yi ta'amiri shine ma'anar ta'amiri din za a rayar da dukiya har sai an ga cewa ya kai matakin da ya kamata a ce ya mutu an gani na'am hukum mafudin bi arzil fitani fitani ilmali wa zaujami hukum manfani hukuncin wanda aka rasa shi a ƙasar fitina na filmali game da dukiya wa zauja hukum manfani hukuncin wanda ya mutu ne a gane hukuncin mafudin bi arzil fitani hukuncin wanda aka rasa shi a ƙasar fitina an gane ko hukumin mumfari hukuncin wanda ya mutu ne kawai irin normal mutumin da ya mutu idan mutum ya mutu normal ya inganta wata hukunta kwana goma to hukuncin wanda aka rasa shi a kasar fitina to hukuncin shi hukuncin wanda ya mutu ne filmali ga dukiya da mata mene ne fitina yana ce wane ya mutu a cikin fitina yaki tsakanin musulmi da musulmi shine fitina a yakin iran to yaki tsakanin waye da waye za mu a a'a nan a duk da layi malaman fuji wake magana nan ba wai da hausa ba in aka ce fitina a wajen malaman fuji yaƙi tsakanin musulmi da musulmi irin yaƙi tsakanin aliyu da mu'awiya yaƙi tsakanin talha da zubair da irin su aisha da aliyu bin abi talib wannan shi ne fitina an gani to idan mutum an rashe shi a ƙasa na fitina ƙasan da ake yaƙi tsakanin musulmi da musulmi ake zubar da jirin juna to zai yi kawai za ka yi ta kaba ne kawai wata hudu kwana goma ka je ka samu alƙali mijina ya yi tafiya ya je garin da ake yaki tsakanin musulmi da musulmi to alƙali zai ce kawai ki idda wata hudu da kwana goma a cikin dukiyanta da kuma cikin aure ba za a ce cikin dukiya ta yi wata hudu da kwana goma ba cikin aure kuma a cikin dukiya a yi ta amiri cikin aure wata hudu da kwana goma a'a ba za a ce haka ba مع التلوم لآل الملحمة بقدر ما تنصرف المنهزمة tare da ainihin wato daga kafa gama abuta yaki za a bada notice gama ma'abuta yakin sai sun watsu wato musulmi ana yaki tsakanin musulmi da musulmi za a jira yaƙin ya zagaita a ga an daina yaƙin. sannan sai a ce tun da an daina yaki an ba shi wasu kwanaki da dawo ana ganin ila a cikin yakin abin ya shafe shi an gane ku tare da ainihin daga kafa gama abuta yaki bi kadari ma tan sariful munhazima gurgunan abinda wa'anda aka wargaza su wa'anda suka rushe din suke guduwa su juya gurgunan yanda wa'anda suka rushe suke guduwa su juya a gani shi ne yaƙi in ka ce fitina a istilali malaman fito yaƙi tsakanin musulmi da musulmi yaƙi tsakanin amurka da iran yaƙi tsakanin kafirai ne da wa wani ya ce kafare da yan shi'a su su yan shi'a mi an matsayinsu an gano wannan ko ba a kiran yaƙi tsakanin amurka da ƙasar shi'a ba kiran su fitina an gani inda yan shi'a sun kudurce wannan aƙida nasu mummuna to su ma kafare ne za ce yaƙi tsakanin kafare da kafare kawai an gano wannan ko to wa za mu yi addu'a da masu kalmar shahada daga cikin zaune ba sa kalmar shahada za mu duba maslaha ne na musulunci su ɗin a cikin zama waye fi cutarwa a ciki an gane to dukkan su gaba ɗaya ba ma ƙaunar su saboda kowanne daga cikin na zai cutar da mu ne ko ƙasa sun shi'a sun dasa mana milishiyas a garuruwa suna so nan gaba a ce ƙarfin su ƙarfi ya koma hannun su duk suna da iko suna gasa muku sojoji irin hezbollah irin alhashar sha'abi irin su hotis ta dasa a garin musulmi ya zama to hatta ku gwamnati ba ku da karfi kamar su nan gaba suka yi karfi sosai sai su kwace gwamnati gaba ɗaya a hannun bayan da kuka iya kuma duk mutumin da bai bi aqidan su ba su kai shi lahira eh. suna zaman kansu ne yanzu suna yawan kawo misali zai zaki da ya kai wani da ya kai mataki da yanzu dokan shi daban na gwamnati daban a soja soja ne eh, eh makami kawai su zo hannun shi suna kire suna komai ai komai suna ganin yadda suke wannan kire ne abin da ya rage musu kawai haka suke yi duk ƙasa suka zo malamin da ke training shi da shugaba sannan amiransa masu masu wannan ta'alimi su ne gwamnoni to yanzu kamar yanzu a lebanon sojojinsu sun ninninka na gwamnati karfi da yawa kuma sannan gwamnati ba ta da iko a kansu doka baya hawa kansu kuma yanzu in za a kafa wani abu na gwamnati a garin dole sai an nemi hizbullah yanzu a kasar yanzu an raba akwai wanda ake ba president akwai wanda ake ba president a lebanon akwai wanda ake ba ainihin prime minister sannan akwai wanda ake ba wato shugaban majalisa yanzu a matakin yanzu su yan shiya abinda suke so majalisa kristoci su ne president da so sunni sunni su ne wa su ne prime minister sannan sai shi a su ake ba majalisa sai abin da za a da suka buga kasa suka ce ba zai yiwu ba shugaban kasa ba zai motsa ba sai da su na ba gane ba irin majalisar najeriya ba ne kowa idan ake cewa an ba su rashawa ko cin hanci ake cewa wai an ba su shugaban yana son ya fasa bilkau zai ba su su dama yan shi'a ne suna da manufa idan shugaban kasa ko firayim ya kawo dokan da ya zaɓa ma ƙudurinsu 'yan majalisar za su ce ba sai to ake ba a gabanin majalisa nan gaba suka yi karfi ko za su kai shugaban duk sauka muna ma son gwamnati ma dole a ba su kuma wannan fa suna yin shi ne kawai a ƙasashen musulmi ba sa zuwa ingila ba sa zuwa faransa ba sa zuwa Kanada, ba sa zuwa ba ka taɓa ganin su sun je sun mamaye garuruwan wa arna su kuma isra'ila ina suke mamayewa suna mamayewa har su kai yaman su garuruwan da ke kusa da su suke so su mamaye suna so su mamaye saudiya in yi suna so su mamaye iraki suna so su mamaye iran duk garuruwan da kusa da su ke so suna so su faɗaɗa saboda garin su bai kai najeriya ba yawan jama'a zuwa bai kai najeriya ba su yahudawa azzalumai yan kaka gida su suna so su yaƙi ne su ƙara fadi su wa'ina suna so su mamaye ko'ina ne su yan shi'a amma ko'ina ina fa garin musulmi su ma yahudawa wannan gabas ta tsakiya din shi ne iyakacin tunanin su nan ne Allah ya musu alƙawari wani su wane ne suka fi kafin mamaya in shi a har najeriya suna sun zo ga wakilin su nan an gani su duka su gaba ɗaya 'yan mamaya ne kuma duka kowanne daga cikinsu yana so ya yi mamaya amma mamayan 'yan shi amma ya fi na yahudu Allah shi yayi wani hukumu jara bai kiga da sauka. hukunci ya gudana da idda na mace idda nan abin sasantawa ma na za a yi idda tashi za a sasanta idda din ya zama to wato za ta yi iddan mutuwa ga aurenta so ba za ta jira shi gwargwadon wannan ba sai ta idda mutuwa ga aurenta wata da kwana goma kawai ta yi ta aure amma dukiya kuma umira za a rayar da dukiyar za a rayar da mai dukiyar gwargwadon yadda ake ganin ya kamata a ce kaza sa'annan in ta kai wannan shekara sai ta gaji dukiyar hukuncin wanda aka rasa shi a kasar fitina shi ne hukuman fari hukuncin man mata kenan hmm. hukuncin man tufiya hukuncin wanda ya mutu mali wa zauja ga dukiya da mace mata launi mai alil mashama tare da ba da notice tare da daga kafa ga ma'abuta fagen fama gwargwadon abinda rusassu za su juya wanda suka rushe gwargwadon abin da za su gudu su bar wajen ai kai kara wajen shi zai ba ta yin ba ta da zuwa yin aure ta kai in ba kai ƙara da wuri wato ba za a fara lissafi ba za a fara lissafi ne lokacin da ta kai kara

in akwai dan jika kenan dan dan uwa ne abi ba zai gado ba alaku shaqiq in akwai dan uwa shaqiqi dan dan uwa ne abi ba zai gado ba alaku shaqiqa asba ma al in akwai uwa shaqiqiya dan uwa shaqiqiya to dan dan uwa ne abi ba zai gado ba yar uwa shaqiqiya dan uwa shaqiqiya ita asiba ce tare da wani hmm. ita tana ta asubanci tare da yan uwa tare da ya'ya ka ya'ya mata akwai al'aku li'ab akwai dan uwa li'abi dan uwa li'abi in akwai shi shi ma dan dan uwa shakiki dan dan uwa li'abi ba zai gado ba al'aku li'ab yar uwa li'abiya yar uwa li'abiya ita ma asiba ce tare da wani ita ma akwai ta dan dan uwa li'abi ba zai gado ba dan dan uwa shakiki shi ma an akwai shi dan dan uwa li'abi ba zai gado ba na'am misali shi misali na farko mutum ya rasu ya bar mahaifiya ya bar matar shi ya bar dan dan uwa ne abbi ya bar uba amma nasibu kullu dhulm menene rabon kowanne daga cikin bai kasan kowanne na'am al-jawab aslul mas'ala min arba jawabi asalin mas'ala hudu ne na'am lil sulusul baki ita uwa tana da sulusul baki uwa tana da sulusul ya kamata in za a fara rabon a fara rabon mace tukuna kun gani a ce li zauja an ruhu mace yan kafa dukiya hudu tana da ɗaya cikin hudu li adami wujudil farqi ruwari saboda rashin reshe mai gado saboda rashin ɗa ko ɗan ɗa in babu ɗa ko ɗan ɗa miji a mace za su samu mai ɗaya cikin hudu to sai a dawo to tun da an samu kasan mace ita uwa tana da sulusul sulfaki nawa ne abin da ya rage yanzu uku uku eh. ita uwa tana da sulusun uku nawa ne sulusun uku daya amma yanzu an fara da sama mutum zai rudi zai ga an ce an kasa hudu sai a ce sulusul sulfaki hudu sulusul sulfaki a gani kamar aka fara da mace an ga an cire daya hankinta sura uku to sulusun uku cire daya ita ma za ta ci daya ka in ka duba ɗayan nan shi ma kamar kamar rubu'i ne amma an kira shi suratul baqi hmm. ta addubar ma alquran saboda ladabi tare da qur'ani qur'ani ya kira shi sulusi duk da cewa a rubu'i ne an gane ku ita uwa tana da sulusul baqi li annaha ihdal umariyatayn domin yana ɗaya daga cikin kasan da Umar yayi a zamanin sa akwai kasan da Umar yayi wanda Umar farko ya bata ya bata ainihin sulusi sai ya ga ina ba zai yi ba in ya bata sulusi to zai zama to wato gadanta eh wato gadanta ya fi na uba an gane gadanta ya yi ƙarfi sosai ya ninninka shine umar ya za a yi gadanta ya fi na uba an fahimta shi ne umar ya bata zulfin baki kuma a gaban tarin sahabbai babu wanda ya yi kari akan wannan na'am ibnu la'ab la'af mahdubun bil ab dan dan uwa abi an sha makance shi da uba dan dan uwa abi ba zai yi gado ba in akwai uba wala la'ab al-faqi shi uba shi ne ina da so kaga na uba ke da shi kashi biyu kashi biyu mm. to inda an yi wancan kasan ne ba ka ce za ka samu sulusi kaga zai samu ɗaya ne to ka gani ta zama kankan da shi uba yana da biyu ta asiba da annahu aula rajulin zakar domin shine namiji da yafi dacewa anan shahu rahabiya wa alaikum salam masu taimai Eh, ya bar amma shi ɗan ba matar ta ba ya haife shi ba matar ɗan mijinta ne ɗan shi daidai ko? ɗan shi ne ai magana ya ƙare ai tun da ɗan shi ne kawai ana ba magana shi zai gado ba abinda kakan zai samu da ɗare kawai da mata za su yi gado ita mata tana da tumuli sauran bakwai ɗa zai kwashe kaka kuma sai ya haƙuri na eh bismillahir rahmanir rahim wakar zaujatin kamar mata wajatin da kaka da kuma yan uwa guda uku eh? wani rabo ya fi dacewa ga kaka kaka ya ci sulusi kaka ya ci sulusi na asalin dukiya ko ya ci sulusi ko ya zo ya yi rabu da yan uwa don shi kaka yana da zaɓi guda uku in ma ya ce shi kawai a ba shi rabo tare da yan uwa shi ma ɗan uwa ne yan uwa an guda biyu ne sai ce shi ya shiga cikinsu zai a raba daidai na? da shi zai duba inda inda zai fita da yawa ne in yaga cewa in ya shiga cikin yan uwa zai fita sai ce shi dan uwa ne in yaga cewa in an bashi rabo shi kadai yan uwa su koma can gidan su abin shi sai ce shi ka fara rabo a bashi asalin asalin hakkin shi shine ɗaya cikin shida ko kuma ya samu ainihin sulusi na nabi yanzu dai gashi malamai sun yi magana to anan wajen kaga mata tana da rubu'i kaso ɗaya daga cikin hudu ko a ga tun da dai mata ta samu mai rubu'i nawa ya rage to sai kaka ya samu sulusul baki nawa ne sulusul baki daya kagari ya samu daya ɗan uwa guda uku za su samu kaso biyu iya shiga cikinsu ba zai samu kaɗan su ɗan uwa guda uku ne za su samu biyu in ya zo ya shiga cikin su zama su hudu kenan su hudu za su raba biyu amma a can wajen ya samu zulufin baki misali mu misali mu ce miliyan arba'in miliyan arba'in sai aka ba masa miliyan daya nawa ya rage aka ba ta miliyan goma abuwan aka ba ta miliyan goma shi ne rubuɗi sura miliyan talatin ko sai ka kayi ce to a ba shi sulusul baki ya shi wa miliyan goma zai samu kaga miliyan goma to yanzu zai wa sai yan uwa ɗan uwa miliyan ashirin su raba su uku inda ya shiga cikinsu ba ba zai samu ba kaka kaka sai tsaye ce to a bashi kaka calculation zai dinga yi in ko ya tsufa ya samu ya samu lauya ƙwararre ya ce ya sa mai gido inda inda ya fi yawa eh aje a haka ai kaka yana ƙara tsufa yana ƙara sa abin duniya na'am da a ce kaka shi da zai karɓi sudusi ya ce a ba asalin sudusin shi shi ne asalin rabar shi in ya ya fi cewa shi ya fi a ba amma nan wajen a nan da zai karɓi sudusi a nan in ya karɓi 1 over na nawa zai ne na rabu zai kashi biyu cikin uku na kaso zai karɓa in ya karɓi sulusi a asaman ikuwa talata nan an ce a kan sulusai sahamin zai ciri kashi biyu cikin uku na kaso ko kuma ya yi rabo tare da 'yan uwa ya shiga cikin 'yan uwa guda uku eh, arba to anan wajen in ya shiga cikin 'yan uwa to a cikin hudu zai samu cikin uku a cikin uku zai samu rubu'i na shi na uku zai samu rubu'in shi fatan uzuhul muqasama an sulhul baki sai wannan rabon ya tauye shi daga sulhul baki ba zai samu sulhul baki ba to anan wajen dole ne ya koma ga sulhul baki shi zai fi yawa domin shi ya fi alkhairi gare shi daga yake a raba da shi kuma ya fi alkhairi daga su. na wani lokaci za a yanka mai duki. dukiya wani lokaci da ce a bashi sudusu tare da ma'abuta rabu wannan iya zama rabon zai tauye shi daga وأن هي amma ba zai toye shi daga sulusul baki ba um kamar miji da uwa da kaka da yan uwa guda biyu miji yana da rabi hmm. um ita uwa tana da sulusi kaga idan an kasa dukiya shida hmm. miji yana da rabi nawa ne rabin shida uku hmm. ita uwa tana da sulusi nawa ne su sun shida ɗaya yanzu nawa ya rage biyu ya kudu sulus yanzu abin da ya rage shi ne sulus shi ne to idan kaka ya da sulusun ya karɓi kaso ɗaya daga cikin kaso shida in ya karɓi sulusun baki a kazan sulusai sa ya karɓi kashi biyu cikin uku na wakaza'in ƙasaman akwai haka nan in yi rabo da yan uwa to wannan rabo zai tauye shi daga sulusi ne kawai to sai ce shi a bashi mai a bashi sudus ɗaya cikin shida eh? wa yabdu lil ne sudus sai ainihin sulusi ya ragu ga ainihin yan uwa ɗaya cikin shida zai ragu ga yan uwa ya kusa mu bayyana yi kusa mu bayyana kuma sai a raba tsakaninsu Hmm. kaman ainihin ‘yan mata guda biyu da mata da kaka da ɗan uwa yi furar da rahubiya a sulu a nan abinda ya fi dacewa shi ne a bashi ɗaya cikin shida kawai domin shi ne mafi alkairin al'amura guda uku inda kanka ce za a bashi ‘yan mata za su ce sulusai ne sun kwashe kuɗin za su ci matari na dukiya sannan mata za ta ci ɗaya cikin hudu a gane ku to abinda ya rage yan uwa za su kwajin sai ce shi a bashi ɗaya cikin shida saboda ya san ba wani abin kirki za a samu askari bismillahi rahmanu rahim wani wuli insa da jami'in saman kun san ana magana ne akan algaban mutum ya siya abu an kware shi an masa kamun ga ana siyar da abu dubu goma sai aka siyar ma da shi dubu ɗari da ka je gida kana murna cewa ka siyo original aka ce ina wannan ba wani original ba dubu goma ake siyar da shi gane to kaga an cuce ka abinda ake sa dubu goma an sai ma dubu ɗari abin cutan ya ninninka to wannan shi kira gaban an gane to shine mai askari ke cewa wayan zuto rad dil gaban alfahish wato mayar da abu mayar da kayan da ka siya mayar da kaya yana tabbata da ainihin cuta mai muni cuta wanda ya yi muni sosai amma cuta in kaɗan ne ba dubu goma aka sai ma dubu sha biyar ɗaya haƙuri amma dubu goma an sai ma da shi dubu ɗari biyu cutan ya yi yawa shi ne algabanul fahish yana halatta a mayar da wannan kaya bilgabanul fahish da ƙwara mai muni in ƙwara ya muni to wannan ya wato mutum zai mayar da kayan sai ke halibin bil'ais halal haƙari hmm. kamar jahiltan aibi halin ƙulla ciniki hmm. mutum ya jahilci aibi halin kulla ciriki, ashe abin da ya siya yana da aibi ba gaya masa ba sai da ya kai gida sai ga ashe abin na da aibi shi ma'anan wajen wayan butun rat shi ma'anan dole ya mayar an gane ku? to amma ya samu ya rike da dukkan kudin ce to na ga an kware ni tabbas amma Allah ya tabbatu da Allah ashe dubu goma ake kai da kaza aka kai mun dubu ɗari biyu kamar kyale su basu su da Allah to ya samu ya rike da dukkan kuɗin gaba daya ba sai ya mayar ba an gane wannan ku? ba tare da arsh ba shi arsh shi ne abin da aka kware ka abin aibin da yake ciki kamar dabba ne mu ɗauka sa an siyan ma da sa dubu ɗari shida za ka yi layya da shi da aka siyan ma da sa dubu ɗari shida ashe sannan yana da wani aibi aibin nan kuma in za a kiyasta aibin za a iya cire dubu ɗari a ciki aibin da ya taɓa wannan sa ɗin in za ka siyar ga wanda ya san sa dubu ɗari biyar zai siya hmm. yanzu nawa ne arsh dubu ɗari an gane ka sayo wa mutum da mota ashe motar nan akwai wani abu a ciki wanda bai da kyau kuma wannan abu da bai da kyau bai da shi miliyan biyar akwai abu wanda ana siyar da shi miliyan miliyan biyu da ya zo gidan zaka ci to ai wannan mota da aka da kan saya tana da kyau amma kaza ba shi da kyau kuma zon nan yana da tsada miliyan biyar ta sayar da shi to yanzu nawa ne arshi ya samu ya riƙe motar sai je a bashi arsh a bashi miliyan biyu an gano wannan ko to shi na ce nan wajen wannan hul imsak da jami'in saman ya samu ya yi riko da dukkan kudin ba sai an bashi arsh ba ta ce kawai ka ce ka karbi ba an cuce ka ba dubu ɗari ka ce ka karbi dubu ɗari ka riƙe ka riƙe san ko kuma ka mayar da san gaba daya a ba kuɗin ka duka dubu ɗari biyar ko dubu ɗari shida da ku? illa ya suka biye bi. sai dai in ya kubuce a hannunsa ya ya kubuce wato ya riga ya gano aibin da ya gano aibin kuma sai ya siyar da shi ya kubuce a gani a wani ko da ya gano aibi sai ya siyar da shi a da ya gano aibi sai ya yanka duk da ya riga ya yanka bai je ya mayar da shi ba bai da ikon ya ce a bashi wannan arshin ko kuma mai siyarwa ya ce ya bashi kyauta ce ka kawai na baka kyautan wannan dabba wa tarishi an yi kawoma saliman menene tarishi ne a kimanta dabba mai lafiya ko a kimanta mota mai lafiya sannan mai aibi a ce wannan dabba inda tana da lafiya lafiyar ta launawa ne ta ce dubu ɗari shida da ta samu wannan aibin fa to aibin nan dubu ɗari ne ya koma dabba za a sai shi dubu ɗari dubu ɗari biyar shi ne a kimanta mai lafiya sannan mai aibi yana lizimta a gare shi abinda aibi ya sauye shi yana lizimta a gare shi abinda aibi ya to mai aibi ya sauye a nan wajen dubu ɗari wani sai biya dubu ɗari biyar in mota ne miliyan shida sai ya zamanto an gano cewa a cikin mota akwai wani abu na miliyan biyu wanda ba shi da kyau a nan wajen in ma ya mai da motar gaba ɗaya a ba shi miliyan shida shi ko kuma ya rike motar sai a ba shi arsh a ba shi yi miliyan biyu wata sarrufu tara ba da ainihi to tasarrufin shi da ganin dama da zabi bayan ya riga ya san cewa akwai wannan aibin a gari ya riga ya san wannan mota akwai wannan matsalan sai zai ci gaba da hawa motar yana ta hada-hada da motar ba tare da ya je ya gaya ma wanda suka sayar mai cewa akwai wannan aibi ba kari za bi? kamar ya yarda da aibin ne kamar ya yarda ne ba za a mayar masa da koi ba ya riga ya siya kawai wannan sa'adin ya siya a dubu ɗari shida to kuma akwai aibi na dubu ɗari bai mayar ba an gane in ma muƙaddara doki ne sai ya ci gaba da hawa dokin ya ci gaba da mu'amala da dokin bai mayar ba a nan wajen za mu ɗauka kamar ya yarda da ne da aibin to insha Allahu ba magana cewa ya koma a bashi arshi nan wafi ba sa'i mutafal riwaya sani to a cikin a cikin wanzuwar wanzuwar wannan na kawo misalin dabba ko ko mota wato a cikin wanzuwar motar kan lalura lalura yasa ya hau motar ya gano aibin sai aka ce ga emergency masu shi tana cikin wani rashin lafiya wanda in ba a yi sauri an je shika ba za ta mutu nan da awa uku za ka iya mutuwa to kaga ba wani mota kusa sai wannan mota mai wannan aibin an gani lalura ya sa ya ɗauki motar ya san da aibin lalura ya sa ba tare da ya mayar da shi ga masu shi su gani ba sai ya hau motar da sauri ya je kai matar shi shuka to anan za mu ɗauka cewa ya riga ya zaba ne ko yaya shi na ce in yi tasarrufi da wannan dabba din? ko wannan abin da ya siya mudarran ina ne wajen kan lalura kan lalura sai ya kama tasarrufi da shi ruwaya ta ne ruwaya ya guda biyu akwai daga cikin malitawa masu ganin ya siya bai da iko ya mayar akwai masu ganin bai siya ba zai iya mayarwa sai da lalura ne a zarura su biyu mazura su والصوات بكل ما يتعذر ربه yawa akwai abin da malaman fikin su kira fawat mai fawat kuma cewa abu yanzu ka ce wannan sa'adin akwai aiki? aibin da ya kai dubu ɗari sai ka yanka in mai san ya ce wallahi ƙarya kake yi dawo min da sana ni ina mamaki kai kana kiran kanka ahlus sunna dan salafiya ka ce akwai aiki, ina aiki? ni na sayan ma da wannan sa'adin lami lafiya wallahi ban sai ma da wannan sadin da aiki ba kamar yamin da sana ina son yake ya kubuce ya yi tawat an gani shi mota kuma ka ce yana da aibi ka yi wa mota filla filla ka kai wa makaniki an kwance injin an kama gyara ka siyo kayan kama gyara shi ya ce wannan magana da kake faɗa ƙarya ne shi asali ma belgium mai kyau yake ya yi sa ka zo ka ce akwai aibi daljar mai kyau na siya kai wani da Allah mai nasiya daljar mai kyau kai wani mai nasiya haba ma wani da zaka mai da rima hukunci to anan wajen kuma kai ka tabbatar da kowane aibi amma maimakon ka mayar sai kai ya sai ka kwance shi ya kubuce shi na kace shi for shi ne da duk abin da yake gagara a mayar da shi in ya zama to kayi wa motar abin da ba zai yi ka mayar ba ko kayi wa dabban abinda ba zai yi ya riga ya kubuce ba zai yi a mayar ba to ya yi fawat na mawala azharu kai fai'a fautu to zance bayyanan ne zance da ya fi rinjaye niki irin wannan wanda aka yi irin wannan abun ya kubuce wani shari'a rantu ma ya kusu amma shi abokin tarayya zai iya mayar da abin da ya kubuce shi ya bace shi ni da kai muka yi muka siyi a ni da kai muka siyi mota to sai zamanto kai din nan sai ka zo kai amfani da ka, mu biyu ne to ni din nan zan iya mayar da abin da yake bace ni tun da kai baka mayar ba, misali kaga an ce idan mutum ya san akwai aibi ga mota me ya ce ya yi ya dawo da shi ya nuna mai cewa ga aibi nan tun daga aibi nan ni ina so a bani arsh to shi kawai sai gashi nan ya hau motar mutane biyu su sai motar shi sai ya hau motar ɗaya bai hau ba yanzu ya za a yi eh? wanda ya fara hawa yarga ya siya yarga ya gamsu da motar bangaren shi ba abin da za a mayar mai in dubu ɗari ne sai a ba wanta dubu hamsin shi bai hau ba shi ya ce shi ba zai hau ba bai yadda da wannan aibin gaskiya ni ban yadda an hau motar nan ba sai an kira shi wace shi wallahi zai hau to tun da ya hau yanzu shi wanda ya hau din nan ya siya kai da baka hau baka siya ba in ka ce eh ni bangare na na siya amma abin arshi za a baka arshi an gani ba yi karatu ba na wurin kasuwanci ne kamar da shiga ta yadda da riba ta yadda da faduwa to abu ne an an duba shi inda yake haka yake asalin ya ci haka yake amma daga ba sai aka je aka samu akasin haka shi wanda ya siya ya samu ya dawo wanda ya siya ya rage masa asara ko ya ga ya sa abin da ya tabbatar akwai aibin ko sabo ne ya tabbatar akwai aibin dole zai bayarwa amma in ba shaida da zai mayar ba kasan in ka ce akwai aibi ba ba wai kawai za a yi zaba ne a ganisar najeriya zai yi ya bata abu zai ce akwai aibi shi da kaji zai ya bata abu shi yasa kaman kaman inyamurai misali in tafiyan ma da kuri ko tafiyan ma da da tv za su ce to farko za ka yi amfani da za ba garanti na wata kaza amma za ka sa ya sunan wannan abin da ke kara wuta za ka sa stabilizer ba za ka yi amfani da fridge sai da stabilizer sannan kuma idan wuta ya kai mataki kaza ba za ka sa ba idan kaza ya kaza akwai dokoki in ka zo ka ce fridge ya lalace sai zo duba ina stabilizer babu ba za mu biya ba wallahi sai ka zo ka ce a an gano wannan haka nan kamar inshora da ake cewa inshora idan ka je kai hadari a ce accident inshora za su to bari mu duba ya kai ya kai tukin ka sai a duba kai ne mai laifi a tukin ba za su biya ba su suna da wayo ba za ka samu kudin ba sai ka sai sun yi bincike sun tabbatar da cewa laifin ma naka bane shi mutum ya sai abu ya ba da shan kan son abin da aka gyara sai da ya kiya sai ka cikin ga lallai an taɓa gudu shi ba an gyara shi sai ya mayar in bai mayar bai amfani da shi ya sa ya lokwa wani abu da ya sami shi kan mayar sai dawo da shi da ya ba da shi ai ganin naman shi ne ya gara ma ya rike ya gara ma ya dawo a biya shi arshi ya ce wannan ya zan fiya liyu ya za a yi nawa za a rage mu su ɗin wannan ana rage dubu kaza sai a ba shi ku koma gida tunda ba sabo sai na gwan ba abu sawo ba mun ka'ida Allah ya wani abin da ya shafi gyara gyara ne da ake na'am aiki ne misali kan kamila ya samu ko kuma wani abokin da mana aiki tare da mutum aikin hannu to da aikin ana yi naira hamsin hamsin misali eh. to ya samu aikin da ya raba ma'aikata shi aka tafi shi ne farashin aiki kula da ana tare shi ya san da ake sai ko ake farashi ba matsala don ta hanyar aiki an kawo sai ya ba da sai ya ba da farashi naira goma goma kasa da yadda ake biya to an samu a cikin kayan aikin na a rage wani misali kuma adadin kowa su dari da zai kamu to wasu sun samu su a adadin aiki a ba su kamata kamar ta sai sun zuwa da yanayin farashin da ya ba bada ko ya kamata tun da ya ce ba matsala ko zai ba da farashin da aka sani amma in aka yi tsada ne yake zan ba ku dubu goma goma suka yi da shi kenan eh, insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta saka wa atubu ilayk